gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na ashirin da biyar mama na kula da ita don ba ta ga dalilin ɗaukar zafi akan maganar haka ba Na farko ba ita ce Madina ba. Na biyu ta san dai bata isa ta sa Sarham abu ko kuma ta hana shi ba. Da haka ta nuna ta da yatsa ta ce, "Ke Sirayya, ban san ki da shiga harkarsa ba." Ke mai guntun kashi a katara a idanunsa? Amma ya ce ya yafe miki. Duk da na san har abada ba zai daina kallon ki da abin nan ba. To ki rufa kanki asiri ki fita daga harkarsa. Ki fita daga harkar aurensa da ma duk matan da zai aura a nan gaba. Ni na amince masa, don wannan karan masar ham auren soyayya zai yi. kamar yadda ya auri Madina don yana santa ba kuma don Madina ta gaza da shi ba, ko kuma ta yi masa wani laifi. A'a, ƙadara aurensa ce mace fiye da ɗaya, wanda shi kaɗai ya san ƙarfin dalilinsa. Haba kamar wasa, karamar magana ta zama babba. Dan ga shahar ana gobe ne ɗaurin auren Dr. Sarham da Hauwa, kuma ya zo gidan ya fi so a ƙirga, sun yi hira da tsare-tsare kan yadda tarewarta zai kasance tare da malam da innasa. inda malam ya gaya masa baya son kowane irin biki a ɗaura aure ya zo ya ɗauki matarsa ya tafi da ita duk inda yake so amma har ya gama ya tafi abinsa ba za ka ji ya nemi ganin Hauwa ba ko kuma son magana da ita a keɓe idan ta gaida shi ma a shakale yake amsa hakan ya sa ita ma ta daina fitowa ta daina koda kwakwaran motsi idan ta ji shi a gidan har sai ya tafi ta mai da kanta da ɗaka kawai inna ta rasa me yasa ko ya zo baya wuce minti goma zai gaishe ta su yi magana da za su yi da ita da malam sai ya ce ya wuce sauran ɗinki wajen su wahida ita kuma ta kasa masa magana kan koda so ɗaya ne kafin ɗaurin aure su zauna da hawa ya zanta da ita ya nemi soyayyarta duk dai shi ɗin ba baƙo ba ne amma magana ta aure ai daban ce ya kamata da bakinsa ya faɗa mata abin da ake ciki kan magana aurensu don ita dai inna ta kasa gaya mata gobe za a ɗaura aurenta da Dr. Sarham saboda ba ta so ko kaɗan duk santa da aure hankalinta ba a kan Sarham yake ba har ta fi son a ce da Jamilu ne. Wannan kuma shi ake kira da power of persuasion. Jamilu ya iya zama ya kalallame Hauwa da alƙawarurruka da kalaman soyayya masu nauyi. Shi ya sa kullum hankalinta da kyakkyawan zatonta na kansa. Tsinkayenta na gaya mata da shi ne kawai ba za ta samu matsalar zaman aure ba, saboda tsakani da Allah yake santa, so kuma na soyayya mai zafi, idan ka ɗauke matsalar babansa. Yanzu Sarham a wajen suwaki da yake kashe lokacinsa gaba ɗaya, gaba ɗaya tsarguwa ta sakalo wuyansa ta hana shi nisa da madina amma ya rasa ta inda zai fito mata da magana wai zai ƙara aure a washe garin gobe ko ya ƙoƙarin jarumta ya faɗa mata idan ya ga yadda take haba haba da shi da kula da abin da ta san yana so Doda tana jego a gidansu ma bata fasa masa girkin shi shi kaɗai ba kuma na musamman Dosa ya ji ya kasa farta mata me yake ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zuciya na son mai kyautata mata inda Allah ya taimake shi gobe ne za ta cika arba'in da haihuwa don har sun gama mata shirin komawa jidda ya so soma tunanin ya kyale ta da koma in ya so ya gaya mata a waya kai hakan kuma ba dabara ba ce gara duk halin da za ta shiga ta shiga a gabansa fargaba mai cakuɗa da shakku ba wai tsoro ba irin wanda ko da a can baya babu ita a tare da namiji komai yawan jarumtarsa irin wannan shakka sau tare namiji na gamuwa da ita a yayin faɗa uwar gidansa zai ƙara aure to dai ita ce ta bi ta addabi Dr. Sarham, ya ji yana matuƙar shakkan Madina da gudun ɓacin ranta. Madina ta fito daga ɗakin Hajiya Laila, wato kakarta, ta tada shi a babban falon gidan. Dakta na, baban Wahida ya dai? Jikin ko garin, irin wannan ɗaure fuska haka? Ni fa na sa ya Usman ya mun bukin zan koma jidda gobe. Dan na ga alamar kai dai baka da niyyar barin garin Kano nan kusa. Ka shanta ke abinka. Kamar kana jin daɗin kanan nan. ni kuma kaga ina da sagogin da zan koma in yi akwai wani marriage coach program da zan gabatar da na koma ko da yake ban san tsayin hutun naka ba amma ya so yayi yawa da yake sarham namijin duniya ne kuma duk inda namiji yake dan raina hankali ne sai ya ce wai ni madina saurin me kike ne da ba za ki bari mu koma tare ba ta ce na gaya maka ina da muhimmin program kuma dadi zai yi birthday sa na cika shekara saba'in ina son a yi tare da ni da wahida in ya so in ka gama sai ka taho daga baya babu komai I will manage to miss you for a while. Doye da Sarham so ya gaya mata gobe za a ɗaura masa aure da watanta, kasa waye, musamman da ta haɗe bakinsu guri guda, tana masa wata irin sumba mai fidda sauti da kashe jikinsa. Sumbar ban kwana, don da har zuwa lokacin jego take, mai nuna yadda za ta yi kewarsa, kuma har cikin idanunta za ka ga haka. Don haka har suka gama soyayyarsu ya baro gidan, ya shiga mota ya kunna, sai kuma ya kashe sake koma gidan. amma bai shiga ciki ba, ya sa migadi ya kira masa ita. A babban sauran gidan alƙalin alƙalai, Justice Habibu sauran ɗinki, Madina ta cimma Sarham. Ta ɗan kiɗime da kiranta da ya ki shigowa kamar wani baƙo. Ta sami shi ya harɗa hannuwansa a baya kamar saurayin da ya zo zance wajen sabuwar budurwarsa. Amma damuwa da ke kan kyakkyawar fuskarsa wannan karanta ta ƙara faɗar mata da gaba. Wani dan Allah baban da lafiya kake kuwa yau? Tunda ka zo na kasa gane kanka. Kai ba damuwa ba, kai ba farin ciki ba. Mun yi sallama ka tafi, kuma ka sake aika a kira ni. Kada ka sa an kasa tafiya. Wallahi ka sa gabana sai faɗuwa yake. Musamman idan na kalli yanayin damuwa da kake ciki. Ta kama hannunsa ta ɗora a kan ƙirjinta. Jifa, jiya da ka sa gabana yake faɗuwa. na sai bugawa yake. Sara mai ɗaga kansa, idanunsa suka yi ja. Ya dubi Madina cikin kwantar da gashin idanunsa, sai ya ji kamar an ƙara masa santa. Yawa tambaya kansa, shi kuwa me yake nema a mace? bayan tarin baiwar da Allah ya wa Madina Me ya gani a Wakulu wanda ya kamo na Madina? Banda yana so ya tallafi rayuwarta da matsalolinta da na iyayenta, ya kuma kawo maslaha akan soyayya da take yi wa Jamilu. Bar kawai ya daure ya gaya Madina sa gaskiya, tunda ba zai iya koma ya ce da Malam Bilyaminu ya fasa auren Hawa ba. Dan a zahiri matarsa kaɗai zuciyarsa ke yi wa so na soyayya. Tsakaninsa da Hawa har gobe bai gama tantance matsayinta ba. Ya san dai da so ko babu so, ya zama tilas ya auri Hauwa Kulu, don da dalilai da hujjoji kwarara duka sun tabbatar masa da hujja aurenta. Madina ko ganin Sarham ya tafi tunani, ya manta da tana tare da shi, sai ta ƙara tsurewa. Sai ta matsa ta rungume shi tsantsan da hannu biyu. Ta ce, Muhida, baka da lafiya ne? Sai ya samu kansa da riƙe ta a cikin jikinsa gam. Madina lafiya ta ƙalau. I'm sorry, aure zan ƙara. Madina ta ce, Auren namu wani abin yadda kake so ka sake ɗaura shi? gaba ɗaya ta ruɗe yadda shi ma yake a rikice a zancen harshe na shirya zance ko lallashi ya kwace masa ya ce madina ki fahimce ni da kunnen basira wata mata zan ƙara aure gobe sha Allahu ɗauran aure madina ta san lokuta da dama idan ranta ya ɓaci tana iya aikata komai ciki har da jiwa kanta ciwo wanda har kanta takan buga a jikin bango da haka ta janye hannayenta daga jikin sarham a hankali ta so ja da baya kamar jikinsa yana shokin ɗinta. gani haka shi kuma ya so mata kowa yana biyo ta, yana faɗin ki saurare ni Madina. Ban so zan faɗa miki ba, amma wallahi auren jihadi zan yi, ba auren so ba. Madina ta rufe ido tana girgiza kai, haɗi da toshe kunnuwan kunnuwanta hagu da dama, tana faɗin sannan mujahidi. Daga haka sai kawai ta juya, ta rintuma a guje ta shige cikin gida. Sarama ya daɗe cikin wani hali na rashin sanin abin da ya kamata yi. Ya bi ta cikin gidan ne gane da ita babu wata mace mai irin matsayinta a zuciyarsa? ya san ko me zai ce mata yanzu ba za ta saurare shi ba kuma ba za ta yi masa uzuri ba idan ma ta fahimta ɗin kenan kafin ya ga babu sarki sai Allah ya ja mota sai ya wuce gida dan mai gadin ya ce masa Madina ta ce dan Allah kada ya sake aika shi ya kira ta shi kuma yau ya samu kansa da mai da kansa bako a gida ya kasa shiga ciki kai tsaye ba tare da ya aika ɗin ba ji yake laifin duniya ya gama musu bai so suka irin wannan sallama da Madina ba ko da ya koma gida ya kira wayarta ya fi so shirin masaki tana kallo tana ringe amma ba ta ɗaga ba a lokacin tana haɗa kayanta ne babu ko ƙyallin hawaye a tare da ita illa kawai ta sa a ranta idan har sarham da gaske yake aure zai ƙara to ƙarshen zamanta da shi kenan daga nan gidan kakanninta gidan iyayenta za ta nufa a birnin jidda idan kuma wasa yake yi to sai ya gwammace bai ƙare mata irin wannan mahaukacin wasan ba wanda zai iya buga mata zuciya farar ɗaya. Asibahin fari, direban Hajiya Laila ya ɗauki Madina da Wahida, da aka nannaɗe cikin fararen kayan sanyi, sai filin jirgi. Da yake jirgin karfe bakwai na safe za ta bi. Ba wanda ta faɗa zancen da Sarham ya mata. Sana sauka a da ta kira Usman, wato yayanta da take bi. Kan ya zo ya ɗauke ta a airport ɗin Jidda. Mr. and Mrs. Shanono. Karo na biyu, karfe goma na safiya ranar Asabar ɗin da Madina ta tashi zuwa Saudiya. Iyaye da waliyai da makwabtan Malam bulyaminu da mai unguwar kofar na'isa na lokacin sai ka daura auren Hauwa obliyaminu da Dr. Sarham Abbas Shanono a kan sadaki mai albarka wato mafi kankanta. Dauren auren bai ja mutane da yawa ba, don ba su sanar ba sai a daren rana. A daren rana, wato jajibirin ɗaurin auren. Bayan tafiyar baban su Sarham, Malam Bilyaminu ya isa gidan makwabcinsa Malam Isa ya gaya masa komai. Shi kuma Malam Isa cikin matsanancin farin ciki ya ƙarasa ya faɗa sauran makwabtansu da mai unguwa. Haka ɗaura aure mai ban mamaki da ƙarfe goma na safiyar rana. Auren da ya janyo magana sosai a cikin badalarsu. Bayan ɗaurin auren Hauwa, kowa so yake son waye ya aura Hauwa Kulu, alhalin ta samu larura da ake kira mutuwar tsaye. Shi kuma Sarham a lokacin yana gida yana fama da tsokanar Sumayya da ta saka shi a gaba. Ko na minti ɗaya bata bar shi ya huta ba. Yau dai Allah ya rubuta mai abu ya ɗauki abinsa kowa ya huta. Ta ƙara da cewa cikin rufe baki da ɓoye dariya. Shi kenan, daga yanzu babu sauran ƙorafi a kan hawa kula na zance a soro da saurayinta Jamilu. Ni kuwa me zan cewa wannan Jamilun banda godiya, tunda shi ya sa kai hoɓɓasa kace ci kanka. Sarama ya fuska sosai. Sumayya, zan saɓa miki fa. Ni sa'an wasanki ne? A lokacin ya gama shirya cikin wata Grey Excellence shadda mai karkar. kamar an sa mata starch. Ya karya ruwan tokar hularsa zanna a kansa. Shiri ya zai tafi kofar na isan. Da an tabbata masa daga sauran ɗinki cewa Madina ta tashi tun safe zuwa Jidda. Ya ce da Sumayya in ta gama masa shaguban ta wuce su je su gaida inna. Dudai dan ya hana ta surutun da take ta faman masa kamar an buɗe famfo. Da murna Sumayya ta je ɗakinta ta ɗauko a baya tarfa masa baya suka ɗauki hanyar badala. A hanya Sumayya ta yi wa bayya ɗinta congratulation ya fa a kirga. amma a aurensa da Madina, ai bai manta tsiya da ta yi ta masa ba, alhalin Madina bata mata laifin komai ba, Sumayya kenan. Dan ya sa a ransa sai ya tashi tsaye akan mu'amalar matansa biyu da ƙannansa biyu, don baya san ɓangaranci, irin wanda tun ba a je ko ina ba, Sumayya ta soma nuna. Sarayya ma ta soma irin nata, na taya ƙawarta Madina kishi, don ya lura ta daina kula shi. Abin mamaki ga idanta ga nasa, sai dai kamar bata gan shi ba. ya kuma fahimci haka ne zai kasance ta ɓangaren Sumayya ma, in dai bai yi da gaske ba. Wato ita ma ta taya hawa kishi da Madina. Mamakinsa ɗaya ne, yaushe har Sumayya ta yi wa hawa farin sanin da take son ta haka. Daka daka ya san sau ɗaya ya taɓa haɗa su, suka gaisa a gidan su Hawwa. na wani abu ya sa Sumayya ta haɗiye dariya, da gefen ido Saram ya kalle ta yana cigaba gaba da tuƙinsa, cikin wata irin nutsuwa da bai taɓa jin irinta a tare da shi ba. Yau ji yake ya fi kowa nutsuwa, ya fi kowa kwanciyar hankali da ya auri Hauwa Kulu. Shi dai ba zai ce don soyayya ta ya samu wannan kwanciyar hankalin ba, sai don ta kasance wani mishan mai muhimmanci da dole ya cika shi a rayuwarsa in har yana son kwanciyar hankali. Samayya ta ce bayya, ya jiyo kaɗan suka haɗa ido, ta ga ya ƙara mata kyau da kwaljini, har da ƙyallen angwanci a kan goshinsa. Da suka haɗa ido kuwa, sai ta hango na ɓoyayyen commitment a kwance akan kyakkyawar fuskarsa. Aiko ta fashe da dariya, ta ce bayya, yanzu dai ka yarda cewa duk inda kaga kare yana shinshina takalmi ɗauka zai yi ko? Shi kam ya gaji da shigantaka sumayya, da haka sai kawai ya harare ta ya ci gaba da tuƙinsa. Amma da da ne, ba mamaki da ta sha mari yatsu goma. Sumayya bata daddara ba ta sake cewa wato bayya, soyayya ka da hawa ko? Na lura wata irin special soyayya ce ɓoyayya a zukata, wanda Allah kaɗai ne ya san ta yadda ya tsara ta, tunda dai hawa bata taɓa ganin ka ba. Amma ni dama, ko ka yadda ko kada ka yadda, na daɗe da sanin haka za ta ƙare. Baya Allah ya ba da zaman lafiya da zuri'a mai albarka. Am so happy bayya. Na fi kowa murna da faruwar wannan al'amarin. Sara mai mamaki da ya samu bakinsa da amsa addu'a Sumayya da Amin. Doda ya san shi babu wata soyayya a tsakaninsa da Hauwa. Sannan ba dole aka yi masa ya aure ta ba. A wurinsa, aurensa da Hauwa kadara ne, kuma dalili mai girma ne ya sanadinsa. A can gidan Inna kuwa, sai shigo da buhun goro da alewa ake ana ajiyewa a falon inna bayan 'yan ɗaurin aure sun watse da waliyan sarham da suka zo daga shanunu malam isa shi baban hawa ya bai wa walicin auren hawa kulu hawa ta fito wanka kenan a daidai lokacin ta zuba hijabin sallar ta ta da sallar walha. ta jiyo muryar malam isa yana gaya wa ina ɗaurin auren ya kammala hawa kulu ta zama matar sarham allah ya kaɗe fitina ya bada zaman lafiya a sai kawai ta tada kabara sallar ta cikin gigicewa ta tare sautin kukanta da hannuwanta. Cikin da ta farko ta ji muryar Sarham yi sallama a tsakar gidansu. Sai ta ji gabanta ya faɗi. Daga nan sai muryar da ta shaida ta kanwasa ce Sumayya, ita ma ta karaɗe gidan da sallama. Da alama dai tare suke. Ta ci gaba da sallarta, amma ta kasa karanta komai daidai har ta idar. Lokacin ina ta rako Sumayya cikin ɗakin nata. Ta ce hawakin idar ne? Sumayya ce suka zo tare da likita. Sumayya ta shigo ta zauna a kusa da ita, ta miƙa mata hannu ta riƙe nata wato suka gaisa sannan inna ta ce in sun gama gaisawa maye ta zo ɗakin ta su magana saram na falo lokacin da inna ta ce shigo ɗakin sa gaisa da Hauwa. cikin jin nauyi saram ya ce inna ashe tun jiya biki mata bayani ba wannan zuwan ba na ne ai na sumayya ne ni ai yayanta ne ba zan ce na zo ba na kawo sumayya ne ta gaishe ku inna ta yi dariya ta ce na san da haka mana na fi kowa sanin kai yayanta ne amma wanda aure ya ɗan ƙara matsayi yanzu ya ɗaga darajarsa zuwa abokin rayuwa na kuma gode da zuwan sumayya amma likita aya haka yaushe rabon da ku gaisa da mutuniyar taka idan ka zo daure dai ka je ka lallashe ta dan Allah dan ni tun jiya da ubanta ya zauna da ita ya gaya mata gobe ɗaurin aurenta da kai ta daina kula ni kuma kwana tai tana kuka ai ya kamata ta gane cewa wannan abun ba yin mu bane mu duka wannan aure yin Allah ne alƙawarinsa ne tun fil azal ba na kowannen mu ba Na fi kowa son kada a yi mata aure ka sani. Idanun ina suka ciko da ƙwalla, ta yi shiru don har ta fara jin kewar hawa a cikin jikinta, don ma kafin a batun kai ta gidan miji. Sarami sun kuya da kansa ƙasa yana jin wani iri a ransa da ganin hawayen inna. Ya san irin shakuwar da ke tsakaninta da Hauwa. Yana tausaya mata na irin kewa hawa da za ta yi. Amma haka ne kaɗai abin da zai yi ya zama maslaha a kan rayuwar hawa Kulu da ta iyayenta. hakan ne kuma kaɗai abin da zai ɗora da dangantaka su musamman da aka yi sa a ya lura su na son Hauwa ya tabbatar za ta taya shi kula da ita kai dai bar Sumayya da ra'ayinta na riƙau kan abin da ranta yake so da kuma wanda baya so ya ce ina in sha Allah ki sa a ranki ko kin koma gane Hauwa na hannunku ne ba na jin mamana ba na kuma jin su Sumayya za ta taya mu kula da mai jidda a da'a ki za ta bi mai jidda duk inda take dan Allah dan annabi ki cire damuwar wai Hauwa za ta wulakanta a hannun mijinta. Wannan shine babban dalili na na auren Hauwa. Dan in tsare mata mutuncinta da martabarta, in kuma kula da ita da ma rayuwarta baki ɗaya har da iliminta. Ba ni da haufi akan kowa nawa. Babu mai cutar da Hauwa a cikin su Ina za mu riƙe Hauwa ne da amana da amincewar Ubangiji kamar tana gaban ku. Samaya ta shigo tana faɗin bayya, wannan lallashin fa sai kai. Hauwa ta ƙi yin shiru duk irin lallashin da na mata. ta zauna a kusa da inna. Inna ta ce je ka kaji sarhamu, lallashe ta. Mace ta fasa lallashin mijinta sama da na kowa. Ta ci albarkaci na ba don halinta ba. Dr. Sarama ya iya dariya, kamar inna ta san ta ranar da ya ganta suna taɗin soyayya da ita da Jamila yake jin haushinta. Ya kuma fita a ta gaba ɗaya. Babu gaira ba dalili ya tsani ganin da ya mata da Jamilu. Ko ta gaishe shi sai ya ga dama yake amsawa. Amma yau yana jin duk haushin nata da yake ji akan Jamilu ya kau. Sosai yake jin tausayinta, dan ya sa rabuwa da inna ga hawa ba abu ne na wasa ba. Sallama sarama ɗakin ya sa ta wani irin saurin ɗagowa kamar a firgice. Ta watsa masa mayin idanunta da suke jiƙe jagab da hawaye har kamar tana ganinsa. Shi kuma ya tsaya daga bakin ƙofa hannayensa duka biyu zuba a cikin aljihunsa. Ko maƙiyinsa ya san ya yi kyau har ya gaji kamar ranar farkon aurensa. Ya koma kamar yaro matashi ɗan shekara ashirin da bakwai. kai ba za ka taɓa cewa ya ajiye hamshakiyar mace kamar da Madina soran ɗinki a gida ba, har da albarka ya. Hauwa na iya jin idanun Sarham na bin jikinta, don haka ta kasa jura kallon. Ta watsa masa harara da gululun idanunta, ta sunkuye da kai ƙasa, ta kuma limshe su duk a lokaci guda. Sarham ya ko cikin ɗakin ya zauna a kujera ƙwalli ɗaya da ke ɗakin. Karansa na farko da shigowa ɗakin Hauwa tun dawowansa sabon gidan. Sai dai ya ɗan leƙo daga ƙofar ɗakin idan zai wuce. Cike rishin kukan ta ga ya dace ta gaishe shi, duk da kasancewar mugun haushin shi take ji yanzu. Na yi mata katsalanda a cikin rayuwa. Amma Dr. Sarham na da mahallin gaisuwa daga gare ta, ko da me ya faru, wato cikin kowane yanayi. Ta ɗan sa haɓar hijabinta ta share fuskarta, ta kuma bar fuska a cikin tafukanta da hijabin nata. Sannan kamar wadda aka yi wa dole ta gaishe shi. Bai ga gabar amsa ba, dan ya na 'yar gaisuwa da ta yi mishi mai kama da ta ruwa. ya yi kwafa cikin jin wani makaki a ransa na rashin son da ya lura hawan na yi masa ya ce shin wannan kukan wai na menene mai jidda tsakani da Allah auren da ni ne ba kya so na tabbata da wancan yaron dan polo ina ta aura miki da yanzu kina nan kin ta karkare kina shafa hoda dan tara zuwansa a matsayinsa na angonki amma da yake ni ne duba fa ki gani dan Allah a haka wai amarya ce mai shirin tafiya ɗakin miji da wani zirme mai hijabi kamar mai zuwa fadar limamin jihar Kano Hawa ta tale baki bata ce komai ba. Ya ci gaba da faɗin to ya ishe ni kukan haka malama. Ki tashi ki sallah raka'a biyu. Ki roƙa mana duk wasu alkhairai na duniya da lahira da zaman lafiya har da jikoki masu yawa da albarka ga inna da malam. A yawa bata san sanda ta barke da wani sabon kukan ba. Ya dai tabbata ta zama matar likitan nata yau. Ba mafarki take ba. Ba kuma ɗan uwanta Jamila da take so aka aura mata ba. Dr. Sarham ne. Ta yi kukanta mai isarta ta goge ido. Sarham ko da ya lura ta gaji da kukan, sai ya damƙa mata farin hankici a cikin tafin hannunta yana faɗin ki kuka, ba zan hana ki ba. dan dole ne a wurin mai uwa irin inne ya kuka in aka ce ga ranar rabuwarsu ta zo. Amma ki sani ba hannun makiyanta ta kai ki ba, ko inda ake son a tozarta ta a wulaƙanta ta kamar yadda ke kika fi so, wato hannun su zakari. Na san duk wannan kukan dan ba shi ne mijinki ba. Ni da baki so ɗin ni Allah ya baiwa Hauwa, sai an ga mai ƙwace min. Don haka ga hankaci na baki, ki yi kukan da zai jika shi jagab ki gama ki fara shirin goye ‘ya'yana ki haifa min su da yawa kamar dozin su zama ƙannan Wahi da takwararki. kin ji ko me jidda daga haka ya koma lallashinta da kalamai masu taushi da alkawarin bai aure ta don ya wulakanta ta ba bai aure ta don ya raba ta da farin ciki ba bai aure ta don ya raba ta da iyayenta ba lallashi dai irin namiji mai wayo ilimi wayewa da dabara a saurare shi har ya samu hawa ta shiru da kukan ta damƙe hankacif ɗin da ya danƙa mata sannan ta gida kai kan nafila da ya umarce ta ta yi shi kuma ya mata sallama kan zai koma gida ya shirya mata ɗakin da za ta zauna kafin a game mata biza tafiya tare da shi da sumayya zuwa jidda har ya kai bakin kofa sai kuma ya juyo ce ki ci gaba da kwalliya da shafa hoda na taɓa gani kina yi a asibiti ta yi min kyau a rana ina son gayu fa mai jidda ni ɗan gayu ne matata ma 'yar gayu ce sai kin shirya zama da 'yar gayi ya yi murmushi yana kallanta. Ita ko ta saki baki da kunne tana jinsa, sannan ya fita da murmushi a fuskarsa. Haranta ta ce babu hoda da zan shafa. In na gumbaɗa ta yawa ba lalle a gaya min ba. Karshen ta ma sai dai a yi min dariya. Allah ya sa matar tasa Larabiya ce, karewa ma kenan. Ji take da dai Jamilu ne, da kuwa ta yi duk abin da yake so, ba hoda kaɗai ba. Ta yi maza ta yi istighfari akan wannan tunani, don ta san yanzu akwai igiya aure a kanta. ina mamaki fa. Masu saurare, a me kuke kallon auren nan? Auren tausayi ne, ko ko soyayya? To ma haɗu da ku a kashe na gaba don gobe ma da labari. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari.